Subhanallah ba. ustaz ka san abin da matar nan take mu? Ya muna zaune ne wai a gidan haya za ku zo mu da ihu muna bacci Gidan haya yadda ka biya ni ma haka na biya an ka gaba za ka yi zama kauce. Ka bari a waje sai ku yi Kai hakuri da Allah gidan haya ne nan ina da iko kana da iko. Ba Ustaz, abokina. In banda ina ganin mutuncin kada ba zan tsaya ina dukan ta ba. Da tuntuni da na ragargaje ta wallahi. To na Ni kadai na san abin da nake ji akan wannan mata. To na gode kai hakuri. To ni da ganin haka ai gara ka rabu da ita. Na ce me? Na ce gara ka rabu da ita ka sauke mata. Ustaz ko shi sa kake leƙa min gida ko da yaushe kana sallama ko san ta kake zaka ce in rabu da ita? Ya zaka ce in rabu da ita? Mata ta ce fa. Ko ka ƙara mata kishiya. To dama dama kenan amma ka ce in rabu da ita? Ustaz Me kace? Ya miki kishiya. Kishiya kenan. Eh. Wato ina ganin ka da mutunci ashe kai munafiki ne ko? Subhanallah. Dama ai na san cewa kai ustaz na zamani ne. Har da wani sa crazy wando ustaz. Malam ba wanda ya kira ka dama. Kawai ka kyale ni ni da bai gida na kyale mu kawai ba ruwanka. Yi hanyanka. To alhamdulillah. Me gida. munafikin banza mai gida na ka ko an san wannan sandan ka kara min kishi kai ka ta duka da wannan abun har in mutu wallahi Kala munafukai na daina dukan kima mu je gida. To abin da haka ya zama tsira Hausa bim ne? Eh ko ma menene? To ai sai a tafi can Kano Zoo Road a dinga yin harkar ba kai ka zo nan ba ka iya hausa da hausa shi ka bari su ma in ci gaban su dama su suke hada ni da ke munafikan banza ka ko me kika dafa min yayi daidai mu shiga aladu ko ma dai me zaka ce mu